wanda ake ce masa Sheikh Aminu Daura daga Kano wanda ya bayyana ra'ayinsa game da mukabala ko munazara da malaman Kano aka shirya da su yi da Abdul Nasiru Kabara da ke Kano eh, wannan bawan Allah ya faɗi ra'ayinsa a kai to kuma ra'ayin nan ina ganin kaman mutane da yawa ba su gamsu da wannan ra'ayin ba to shine ɗaya daga cikin su ya turo mini don nima na faɗi yana wasu tsokaci na yi ta'aliki to inda na ga ya dace ɗin na yi ta'aliki ɗin kuma na yi tsokaci akan yadda ni nake kallon abun saɓanin yadda shi yake kallo amma ina ga zai yi kyau kwarai da gaske eh, in fara samu ku shi muryar malam ɗin kuɗan ji tsokacin da ya yi sannan kuma akan kowane tsokaci da ya ko kan wata nukta da ya faɗa sai ne ta aliki a kai haka riga malam sakamakon dakatar da abdul jabbar wanda gwamnatin jihar kano ta yi bisa abubuwan da yake gabatarwa wanda suka kawo rudu suka kawo hayaniya suka kawo tashin hankali har suka so su kai ga rigingimu da zubar da jini ganin haka yasa gwamnati ta yi gaggawa ta dakatar to kuma yanzu ana cewa za a tattauna ko za a yi to ita tattaunawa tana da ladabi tana da ka'ida tana da dokoki tana da sharuɗa wanda ya sa malamai suke ta faɗar ra'ayukansu tsakanin masu goyon bayan a tattauna da masu goyon bayan ka a tattauna wanda suke goyon bayan ka a tattauna sun ce to akan me za a tattauna abubuwan da duk za a faɗa din nan an riga an faɗa amsoshin da za a bayar an riga an bayar masu ji sun ji masu ba da amsa sun ba da amsa jama'a kun dai ji muryar shi malam a yadda yake tafiya cewa sakamakon abubuwan da shi abdul ya faɗa gwamnatin kano ta yi gaggawa ta dakatar da shi to bayan an dakatar da shi kuma aka shirya cewa za a yi muƙabala tsakanin su malaman kano shi abdul to kuma wannan muƙabala sai ga su cewa mutane sun kasu kashi biyu wasu na cewa wasu na goyon baya wasu kuma ba sa goyon baya to su wai waɗanda ba sa goyon baya ɗin wadda kuma malam ɗin yana daga cikinsu kamar yadda ya faɗa a maganarsa ta ƙarshe wadda za ku ji cewan eh, to akan me za a tattauna tunda magana da an riga an faɗe ta kuma an ba da amsa eh, mutane sun riga sun ji don haka akan me za a tattauna to ni amsan da da dan biyo malam nan, akwai abun tattaunawa abun tattaunawa shine ai ba ba da amsa ba amsa ana son ta fito daga bakin shi Abdul Jabbar ne shi da ya waɗancan maganganu a ji hujja daga gare shi amma dan waɗansu malamai sun je can gefe sun ba shi amsa ba tare da cewa an tutse shi ga sauran malamai a gabansa ba ana tambayansa eh, harfan bi harshen ai ba a bada amsa ba illa iyaka wannan ko ya faɗi ra'ayinsa ne ko ya faɗi ko ya faɗi abin da yake gani tsakanin shi Abdul Jabbar da wadancan kuma kowa yana nesa da juna to nan ana so a haɗa su ne keke da keke kamar yadda Fir'auna ya haɗa ainihin masu sihiri ga sunan ga Annabi Musa alaihi salatu wassalam akai kuma a gaban jama'a karshe kuma aka samu natija saboda hakan nan cewa an bada amsa magana an riga an yi ta ba ba da amsa ba ba ba da amsa ba amsan ana so a ji ta ne a bakin wanda yi ta kuma a gaban jama'a gaban malamai malamai su masu tambayoyi saboda hakan nan wannan babu wani dalili a cewa ai an riga wannan magana an riga an yi ta an ji ta ta wuce a ba yi ba ta wuce ba yawa yanzu ne ma ake so a yi ta na'am bari mu sake jin shi malam abin da zai faɗa a gaba inganci za a yi ko akan fassara ingancin abin da ake da shi din ko ka fassararsa eh, kun ji abin da malam ya faɗa ya ce to shin akan abin da za a tattauna akan ingancin abin ne ko akan fassara in fassara ma da a yi za a yi ta ta ilimi ne ko ta al'ada ne ko ta dalili ne akan me za a yi eh malam amsa anan ni abin da zan ce a fahimta ta duka biyu za a yi kan fassara tsaya kan ainihin inganci shin na farko tukunna abin ya inganta a ji a bakinsa in bai inganta ba me dalili in kuma fassara ce cin wata irin fassara da ayi an san fassarar da ayi ai akwai fassara ta magabata yawwa su malamai su ajiye su fassara shi ma abdul jabbar ya ajiye nasa fassara a ɗauko fassarar magabata ita ce hujja aka nan a ce cewa ba a san akan me da ayi ba wani an riga an sani in akan inganci ne a tabbatar shi abdul jabar ya tabbatar in akan fassara ne ya tabbatar wannan fassara da yake yi a wurin wa ya ɗauko ta ina ya samo ta menene ingancinta kuma shin waɗannan hadisai da yake wa ya yadda ma suna da inganci ko da ba su ko ko bai da inganci ba wannan shine abin da ake so a fitar zaka akan wannan babu wata shubha babu wani implication abu ne a fili in dai wannan ne ba zai sa a ce ba da tattauna da shi ba amma bari mu sake jin magana shi malam akan wannan matsala din da ya ji gaba abin da ya faɗa na'am sannan in fassara ce fassararwa fassara ta ilimi ko ta hankali ko ta al'ada sannan tattauna wannan za a yi ta ne a zo ana faɗar irin kalmomin da aka faɗa su za a maimaita waɗanda su suka kawo tashin hankalin ko su suka kawo ake jin tsoron faɗansu zai kawo tashin hankali su za a maimaita ko ku a'a za a bi ka'idodi ne na tattaunawa sannan an tattauna za a yanke hukunci ga na'am malam za a bi ka'idodi ne na ilimi babu wata fassara ta al'ada babu wata fassara ta hankali fassara ce ta ilimi da da'ayi fassara kuma ta magabata ai idan ana debate ba a karɓar fassara ta hankali in tun da hankali kowa da irin nasa fassara da ake dauka ta ilimi ta kuma magabata amma maganar cewa fassara ta al'ada wannan ma bai taso ba malam yawa in al'ada ce kowa da irin al'adunsu idan kuma eh, hankali ne kowa da irin nasa to amma idan aka bi fassarar magabata to ina ganin za a samu natija sannan kuma cewa maganganun nan da za a tattauna a kansu shin maganganun da ya faɗa ne suka kawo ɓacin ran musulmi suka ainihin argutsa mutane irin waɗannan maganganun su ne za a sake yi kowanne ne a'a a'a ai magana ne maganganu ne wanda ya riga ya faɗa ke su a masu tamboyi a kai ba wai yana yana cewa manzo Allah kai kaza sauran kuma ce kai ba kaza ba bi ma'ana ba shi kansa Abdul Jabbar ba yana fitowa ne karara yana aibanta manzon Allah ba shi yana ma iddiyayi ne cewa yana kare manzon Allah to tunda yana iddiyayi cewa yana kare manzon Allah sai a ga ta ina yake kare shi shin kare manzo Allah shine kai waɗannan kalmomi din ai mun tambaya kenan so da kana ba wai da azu'a ana faɗan eh, wani abu ne daban shi Abdul Jabbar yana faɗan wani abu ba akan abun nan da ya faɗa shine za a masa tambayoyi shin wannan kalma da kai kake idan kana kare manzon Allah shin zai da fassaran za ta ɗauka cewa kare manzon Allah ne shin waɗanda suka kare manzon Allah can a magabata kafin zuwan Abdul Jabbar irin wannan hanyar suka bi na kare shi daga nan ne za a gano cewa shin kare shin yake yi ko ko akwai wata manufa abin da ake so a fito da shi kenan na'am saboda hakan nan eh, bari mu sake jin magana malam din kuma wanda aka kayar idan misali sannan suwa za su yi hukunci akan an kayar din sannan ko bai hukuncin da zai biyo bayan wanda aka kayar sannan kuma in aka ce ba a kada kowa ba ana nufin kowa ya ci gaba da abin da yake yi sannan aka kaddara cewa shi ya nasara ya kada su to ana nufin nasa ne daidai nasu ba daidai ba Allah ya ta malam cewa idan aka tattauna wane ne zai hukunci akan tattauna da aka yi cewa ga daidai ga wanda ya daidai ga wanda bai daidai ba kuma cewa in aka kaddara cewa idan shi ya yi nasara ya kada su me zai biyo baya shin kenan za a dauka kenan shine dake da gaskiya kowa ya zauna koko kowa da je zauna kan ra'ayinsa Allah ga wata mala wannan magana bata taso ba kwata kwata ko bata taso ba bata taso ba ai idan ana tattaunawa maganan cewa wani ya zo ya hukunci ma bata taso ba ita tattauna ita kanta da ta bada hukunci din masu sauraro su gane wa yake da dalili wa ke bai da dalili wa ke kan gaskiya waye bai kan gaskiya abin da ake so a fitar da shi kenan ko da shi wanda aka tattauna da shi din da yarda cewa ya faɗi ba ko da bai yarda karɓi gaskiya ba to su waɗanda su awam din sauran mutanen duniya da mutanen gari su da ake batarwa ko ake juya musu abubuwa su ne ake so a tsamar haka nan magana waye zai hukunci kai bai taso ba magana a ce kuma shi in yayi nasara a'a ai ba wani mai malamin sunna da ya kuma san sunna da ya karatu ya ma ce wai abdul jabbar wai har ma tukuna wai zai kada su ya kada su akan me ta yaya akan abin da ba ake nan gaskiya ne ai han ai kawo wannan ma ai ai wannan tunani ma bata taso ba yawa don kowa ya san abin da yake ba daidai bane ba gaskiya bane ba ma maganin gaske a cikin balle a ce shi ya nasara babu wannan illa iyaka ana so a tabbatar da wannan abu ne a gaban jama'a kuma a nuna kuskurensa a nuna abin da yake ba daidai ba ne don a tsamo mutane daga waɗannan miyagun aƙidu da yake yaɗawa miyagun kalmomi da yake yaɗawa don mutane su gane cewa yana faɗan su ne da ka babu hujja babu dalili abin da ake so aiki nan mutanen fir'auna masu sihiri da aka ja ka kira su aka tattauna ai an tattauna da su don a kura annabi Musa ne a gane ƙarya yake ko ba ƙarya yake ba ne ƙarshe gaskiya Musa ta bayyana ba tare cewa Fir'auna shine ya yarda cewa Musa ya galaba ba ba da hukunci a kai ita tattaunawa ita ta ita ne ta ta hukunci ga mai gaskiya ga marar gaskiya ga wanda yake daidai ga wanda yake ba daidai ba ga makarici ga mai gaskiya zaka nan tattaunawa ba ta bukatan wani sai ya hukunci a kanta a duniya ba taɓa irin wannan ba a ce wai an tattauna sai wani tukunna ya ce wani kai ne da gaskiya wani baka gaskiya wannan ba a cikin fage na ilimi ba taɓa wannan ba a duniya ko ba za a yi ba yawwa domin mara gaskiya ko an yi hukuncin an ce shine ba bai da gaskiya ba zai yadda ba domin mara dalili ko an ce bai da dalili ba zai yadda ba shi abin da ya kawo a wurin sa dalili ne shi abin ko da ba dalili bane duk abin da ya kanta tauna kai shi a wurin sa gaskiya ne ko da ba gaskiya bane saboda yana kan son zuciyarsa ne amma sauran mutane ayyuhan nasu mutanen gari da sauran al'umma su za su fahimta cewa dalilin nan da ya kawo ba dalili bane ko ba kan gaskiya ke bane to an samu wannan an samu natija an samu result abin da ake nema kenan so da haka nan wannan ba zai zama dalili wannan magana da malam ya faɗa da cewa kar a tattauna ba wai saboda a san waye eh, waye waye ne gaskiya waye mara gaskiya kuma cewa malam da ya ce shin kowa zai koma kan nasa ne a'a ai dama duk abin da ake bukata shine waɗannan miyagu maganganu da yake yi ya daina yin su in har ya zanto an rufe bakinsa an hana an nuna wani abin da yake faɗa ba daidai bane ai shi ma bai sai je ci gaba ba kuma gwamnati ma ba za ta bar shi ba a nan ne gwamnati za ta shigo tunda ƙaryarsa ta bayyana eh, rashin gaskiyarsa ta bayyana kuma magana a bashi je ci gaba da su to kenan kenan kenan mukabalan ba ta da amfani kenan ke bai kamata ba gwamnati shigo ba to dama idan malam ya faɗa ai amfanin shigowar gwamnati idan gaskiyarsa ta bayyana karara mutane sun gane ƙaryarsa ko gaskiyarsa ne za a yi hukunci domin masa hukunci ba tare da an bayyana ƙaryarsa ba to waɗansu za su ɗauka an zalunce shi ne kuma waɗansu haka ɗan suka ɗauka shi ma zai ɗauka an zalunce shi ne kuma haka ya ɗauka to ana so a kau da wannan shubu haɗin, a tattauna da shi gaban jama'a a yi masa adalci a tabbatar da ba an rufe bakinsa da ƙarfin gwamnati ba a sai da gaskiya ta bayyana tukunna shi ne aka hana shi wannan shi ne abin da ake so a natijar da ake so a cimma kenan kuma na san malam ba zai gagara fahimtar wannan ba ba dai gagara fahimtar wannan ba haka wannan magana da malam yake kawa ba maganganu ne da su zama dalilin cewa wai har mutum ce bai goyon bayan wannan mukabala ba na'am sannan in za a tattauna za a tattauna akan matsayi shi yana mai su suna ne malaman da za a tattauna da su me suke yi wanda za a tattauna da shi me yake yi wace akida yake yi wace mazhaba yake yi akan wace ka'ida ta ilimi za a tattauna Allah ya gawo malam wannan abin da ka faɗa bai taso ba Cewan malaman da za a tattauna da su me suke yi shi kuma me yake yi kuma akan wace aƙida ce yake su akan wace aƙida ce malam wannan magana ta dace da kai ba kwata kwata a yanzu matsayin ka kai baka san aƙida Abdul Jabbar ba kai baka sani ba shi bai san aƙidan da waɗanda ya tattauna da su ba kuma ina ne aka ce in za a tattauna ina ne aka ce in za a tattauna idan za a tattauna sai aƙida ta zama daidai a to yana aƙida ta zama daidai ra'ayi ya zama daidai to ai ba buƙatar tattaunawa kenan ba bukatar tattaunawa yanzu Ahmad Didat Allah ji kansa da yake tattaunawa da Kirista ba san sa ba shi bai san su ba Shekul Islami da yake tattaunawa da yan ba san sa ba shi bai san su ba kai mutanen Fir'auna masu sihiri da suka tattauna da Annabi Musa ba su san sa ba shi bai san nasu ba a kowa ya san nasa kowa za a masa ilzami ne da abin da ake ganin yake kai kuma ba daidai ba a lizimta masa da dalilai da hujjoji abin da ake ake magana kenan amma ce wai a wani ƙida yake malam kai baka san aƙida abdul jabbar ba kai baka sani ba to ai abubuwan ma sun sani ai abubuwan ma sun sani kuma shi ya san aƙidan da waɗanda su tattauna shin ai akwai waɗanda ma aƙidar tasu ɗaya fahimtar su ba daidai ne akan wannan ba to sai a ci gaba da abashi yana yana yana yana da barna ba za tattauna da shi ba so gaskiyar magana wannan malam wannan magana naka ta taso ba gaskiyar magana Abdullahi bin Abbas da yaje tattauna da Khawarij bai san aqidan su ba su ba san tasa ba wani ne hukunci cewa a abdullahi shi ne ke kan gaskiya wadancan su ne makaryata gaskiya magoya bayan magoya bayan eh, kawani suka gani da yawan su zama da dubu biyu suka dawo daga wannan ra'ayin abinda dama ake nema kenan natija ta bayyana amfanin dama mukabala kenan idan aka yi waɗanda aka batar da su ba bisa ilimi ba su gane shi kuma wanda yake batarwan gwiwarsa ta yi sanyi abinda ake bukata kenan amma magana sana ƙi da mutu ai ba ta taso ba balle ba ƙidan kowa ya san ƙidan kowa amma maganganun da ya faɗa su ne ake so a tattauna a kai ba magana ce ta a ah, wani ƙidansa kaza wani ƙidansa kaza ba kowa san ƙidan kowa sannan me za a hanga wajen tattaunawa sannan me hukuncin da zai biyo baya duk waɗannan abubuwa ne da suke bukata a yi nazari a kansu kafin a shiga harkar tattaunawa domin kada a sake shigar da al'umma cikin rudu kada a sake shigar da al'umma cikin tashi hankali shin wannan abin da ake faɗa waɗanda su malaman da dukkan musulmi hankalinsu ya tashi suke ganin bai kamata a ci gaba da nanata da faɗar waɗannan ba zai ka tashin hankali to su ɗin ne za a zo wajen tattaunawan a sake nanata su wannan malam malam malam malam haba malam cewa waɗannan abubuwan da aka faɗa waɗanda suke tada hankali su ne za a zo a sake maimaita su sake ta da hankalin mutane to in ba a fito da su aka nuna ba hujja kai ba shi ne faɗan ai zai ci gaba da faɗa ya kuma ta da hankalin zai ci gaba da faɗa da kuma sunan cewa yana kare manzon Allah ne da cewa sunan yana kare sahabbai ne zai ci gaba da faɗa to da shi ya ci gaba faɗa da a tattauna su a nuna bai da hujja bai da dalili shi kansa ya daina faɗa mutane kuma su gane wanne ne ya fi da a ji a baki a shiru a bashi ci gaba da faɗa in kuma an yi amfani da ƙarfi a kansa ya ce ba a masa adalci ba haɓa malam ai irin waɗannan iftiradat da tashi bai dace ka yi su ba wannan iftiradat ne iftiradat ne da kamata a matsayin ka kai ka irin wannan iftiradat ba ai hakin kubur laisa da kashir dan mutum yayi kayan kafirci kafiri ne yahuda sun zagi Allah alqur'ani amma kuma Allah ya faɗa fir'auna ya ce ma kansa Allah ne kuma Allah ya faɗa magana tana da zafi tana da ciwo amma Allah ya maimaita ta ya faɗa saboda wanda ya faɗi kalma ta kafurci don akan yace wani ne ya faɗa ba laifi bane wannan ai ba shi ya faɗa ba shi hakil kauli ne shi hakil maqul ne abinda aka faɗa ne yake ikatawa dan an zo wajen tattaunawa cewa Abdul Jabbar ka ce manzon Allah kaza ka ce sahabi kaza me dalilin ka na wannan magana me ne a cikin wannan shi ya faɗa ba malaman suka faɗa ba kuma ana so a masa rada'u ne ya dena to in ba masa haka ban yi cigaba da faɗa ba shi ba da jawo tashin hankalin ba ai faɗan su ne ma ya jawo shi hankalin shi da ake so a hana shi to da kamar wannan iftiradat bai kamata a gaskiya a matsayinka su fito a bakinka ba irin wannan yawwa bai kamata ba gaskiyar magana bari mu je gaba yana cewa kaza ne wannan yana ba kaza bane su din ne za a ba mutum dama ya karanto su sannan kuma a tattauna su eh malam su din ne waɗannan za a ba da dama a karanto su a kuma tattauna su a fitar da su a ilmance a hujjance a dalilance su din ne ba wani abu su din ne kuma yin haka ba laifi bane kuma shine ma muqabala shine ma munazara yawa a fito da su a ga me gaskiyan su abinda ma ake so din kenan wannan shine abinda da ma ake so ba wani abu da ai daban ba ba wani abu ne daban ba malam a kada shi kuma ya ci gaba haba malam A kada shi ya ci gaba duk duniya an taɓa irin wannan ƙaryar mutum ta bayyana kuma abin shi ya ci gaba ita gwamnatin Kano. haba malam irin wani iftiradat bai kamata ka kawo su ga gaskiyar magana in aka bi irin wannan magana ta kamalan to har abada ba da yi mukabala ba har abada ba da tattauna ba kuma masu barna sun samu daman yaɗa barna cikin al'umma ba wanda ya taɓa kawo irin waɗannan abubuwan da kake faɗa bi na ka'ida ko na ilimi na mukabala waɗannan abubuwa iftiradat ba daidai ba ne wannan gaskiyar magana yawwa waɗannan abubuwa suna nan waɗanda suke nuna ba wani ilimi ne aka zo da shi wanda ya kamata a tattauna ba to kun ji malam wai ba wani ilimi ne wanda aka zo da shi aka zo da shi wanda ya bukata a tattauna ba ah, to inda abu na ilimi ya zo da shi me ba abun tattauna abun ya tabbata ilimi ya tabbatar da shi ai abin da zo da shi tabar gaza ne hayaniya ce shi na ake so a kawar da ita abu da ilimi yanzu kai kawo wani wani wani wani ilimi mu tattauna muna ji an ja da kai akan ne inda ilimi ya tabbatar da shi ko da ilimi ko na na fasaha da kimiyya da fasaha ne balle ilimi na addini in ya tabbatar wannan intiradat malam gaskiya a matsayinka wannan magana bai kai ba kai kamata ka fito da irin wannan magana ba ya kamata wanda bai yi karatu ba shi kamata irin waɗannan iftiradat ya riƙe wannan maganganu ko kuma wanda yake jin tsoron a tattauna da shi ko wanda yana ganin ba a saka shi a ciki ba yake kawo irin wannan don ya samu nokewa amma kai a matsayinka bai kamata ka irin wannan maganganu ba Mas'ala ce guda biyu rak inganci da fassara akwai in akwai mai fassararsa in babu me yasa aka ce akwai idan akwai waye masa irin wannan fassara, saboda haka wannan shine abin da yasa ni bana goyon bayan a'a malam a'a malam ai ka ma faɗi ma dalilin da yasa maka goyi baya kai da bakin kace abubuwa ne guda biyu inganci ne da fassara idan inganci ne ingancin in kuma fassara waye yayi ah, to ai abin da ake so a fito da su din kenan su ne ma dalilin muqabala din menene ingancin waɗannan maganganu kuma menene fassara ta hakika kai kuma ka faɗe su kuma zo kace kai baka goyen baya ah, baka goyen baya a gano ingancin abun baka gano a gano fassara ta hakika baka goyen baya malam ka warware kanka ka warware kanka ai kamata yayi ma da kace waɗannan abubuwa ne guda biyu sai kace to ina goyon baya don a samu a tabbatar da su Abdul Jabbar ya tabbatar mana me ingancin waɗannan maganganu kuma wannan fasara da yake ina ya samo ta ai abin da ake so kenan iyakar ta kenan ita ce muƙabalar. in bai da dalili a hukunta shi in bai da dalili a hukunta shi in ƙarya yake yi a rufe bakinsa abin da ake so kenan ah dama ita mukabalar mece ce ai to a bari a ƙarshe ni zan faɗi fa'idar mu wannan munazara mu da muka gani bari mu ƙarasa jin magana mala tattaunawa ko ba za ta haifar da alheri ba assalamu alaikum to a ƙarshe dai malam ya ce baya goyon bayan wannan tattauna don ba za ta haifar da alheri ba to malam gaskiyar magana ka shiga wani kuma wanda abu ba naka ba cewa ba za ta haifar da alheri ba wannan ba naka ba ne wannan ya koma wurin Allah kuma yawwa wannan ya koma wurin Allah wannan ka shiga wani hurmi da ba naka ba ka yanke ka ce ba ta haifar da alheri ba wannan ba ba aikin ka bane ka shiga gonar da ba taka ba to amma mu bari mu ga maka mu kuma muna tsammanin za ta yi alheri na farko tukunna mu mun ga alherin munazara da muƙabala a nan Bauchi Muhammadu Yusuf shugaban yan Boko Haram wanda aka kashe shi a Maiduguri mun yi muƙabala da shi a nan Bauchi tun karfe tun karfe 8 na safe har zuwa karfe 5 na yamma albishirin ka kasan wani mukabala abin da ta haifar wallahi ta tsamar da yara dubbai daga shiga boko haram kai akwai yaran da iyaye akwai iyayen su suke zuwa suke mun godiya suke ce wallahi malam muna mana maka godiya ba dan kai ba dan wani mukabala da aka yi ba billahi allazi la ilaha illa da yayan mu su shugabannin boko haram kai su yayan ma da yawan su ƴan shekara sha bakwai. a wancan lokacin yanzu suna da kusan shekara 25 ko 30 a suna shekara 25 ko abin wallah suka zo ce mana Allah ya maka albarka muqabalan nan ita tsamar da mu to imana ya raka zo ka ce wai wannan muƙabala, ba ta haifar da alheri ba ya kasan haka mu da mun ga alherinta mun ga alherinta kai Abdullahi bin Abbas da yaje tattauna da Khawarij tarihi ya tabbatar ka je ka duba albidaya wani haya na na ibn kasir yace mutane saboda dubu biyu an bayan tattauna suke da abdullahi abbas suka bar suka bar suka bar aqida suka bar ra'ayi na hawari janci, suka bar tawaye suka koma cikin al'umma musulmi kace ba za ta amfani ba kai shi kansa Abdul Jabbar din mu mun ga amfani a nan Bauchi da ya zo muka ce yace za mu yi muƙabala da shi aka shirya aka sanar a gidan rediyo aka shigar a talabijin aka gaji kowa a Bauchi ni na sayi kuɗin ni na sayi live a NTA na Bauchi kujera ga tawaga ga ta Abdul Jabbar ga mutum ɗaya da zai rika Eh, shiga tsakaninmu da mu da shi abdu ya gudu tun da ya gudu yau bai sake zuwa bauchi ce wani abu ba gudun kawai da ya mu fa'ida muka samu saboda an rufe bakinsa to me kake ce da mun zauna gani gashi a tv kowa yana kallo in masa tambaya gagara ba da amsa me kake wani sakamako dai aifar wani sakamako dai aifar shin ba sakamakon mukabala da aka yi da annabi musa ba ne da masu sihiri suka musulunta ko ba ita ba ce me ya musuluntar da su har fir'auni ya ce zai yanke hannunsu da dama min khilafin suka ce masa faqad ma anta qadi duk abin da ka je ka je kai mu dai mun yi imani saboda sun ga gaskiya akwai abin da yake fitar da gaskiya irin muqabala malam ka ji tsoron Allah in ba za ka shiga cikin wannan mukabala ba ko don ba a shigar da kai ba ko kuma kana gaba za ka iya tattauna da abu Jabbar ba don Allah kar ka kashe wa sauran malaman Kano gwiwa waɗanda suke so a fito da gaskiya a bayyana mutane wannan nasiha nake maka musamman zuwa gare ka shek Daura ka ji tsoron Allah yawwa mukabala Qur'ani ya zo da ita hadisi ya zo da ita dubi nasara da jaran nasara da jaran wanda suke Yaman lokacin da suke jayayya da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Annabi Isa da Maryam me Allah yake yace kul alau nadu abana ana wa abuna akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fa naj'al anata Allahi 'alal kadhibin bayan an kira su muqabalan suka ki karshe Allah yake to ayi mu ayi tsinuwa a tsinuwa mai karya tsakanin ni da ku zuba bure ne waɗancan ba ba musulmi bane amma ta kai tiki taka manzo Allah ya fi kowa ilimi ya fi kowa sani amma yace aka ce a zo su ayi mukabala su kira su kira ƴaƴansu maza Allah kira ƴaƴansa su kira matansu maza Allah kira matansa shi ya zo su su zo a sanya la'ana hakin zuwa suka yi da suka ki zuwa din wannan ba ya nuna ƙarya suke yi ba sau da kana ba abin da yake fitar da gaskiya kamar mukabala ba kana malam in ba za ka shiga ba ko ba a gayyace ka ba ko kuma ba za ka iya yi da abdujab ba don allah kar ka kashe gwiwa ma'alin suna masu kokarin yi aƙidar abdujab kowa ya riga santa kowa ya san aƙidarsa mu'ani ma ya sani ani ma awwan ma sun sani sun san aqidarsa to kuma dan dan aqida ta shaba mashi a bashi ya cigaba da da cin mutuncin annabin mu ya cigaba da cin mutuncin sahabban mu a kasa tuhumar sa a ilmance malam malam wannan magana ta dace daidai ina so ka janye ba mu ce lalle dole ka shiga ba amma dai kar ka kashe gwiwa masu yi don haka bi irin ta wannan irin ta maganganun kunnan to har abada ba za a yi mukabala ba kuma har abada gaskiya ba za ta fita ba kowa ya je ya koma majalisinsa ya faɗi son sa ya faɗi ra'ayinsa na san akwai wani irin ra'ayi naka a Kaduna dan gidan gumi shi ma yana da wani ra'ayin shi ma yana da ki irin sa baya so a tattauna a fito da gaskiya saboda shi kansa yana da irin wani shubuhat din ya karanto hadisai ingantattu ya zo ya bata fassarar su bayan ya bata fassarar su ya kauda fassarar daga magabata karshe ma ya nuna cewa hadisi ko ya inganta in wani malami bai amfani da shi ba kar ka yi yana kare masaba saboda kana gaskiya ka ji tsoron Allah mutane suna mutunta ka suna girmama kar ka zo da kimar ka wannan wani lokacin da ake so gaskiya ta fita yawa ba wani kuluku ma'assalam salamu alaikum subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka Allah ya sa wannan wannan ta'aliki na yayi amfani